CVC yana kula da kyakkyawar tafiyar komin domin kasancewa alkali ko kuma mai shiga tsakanin hukumomi harabun ma'aikatun gwamnati da al'umma. Kakani kwamitin sa ido na al'umma ke aiki. Kanton Idan aka yi maganar tafiyar aiki na farko sai da asusu. Game da wannan mun gode wa Allah. Muna shigar da kuɗi a cikin asusun namu da tarbacen da muke na dala ishirin da kowane mamba zai biya kowane wata da kuma kaso goma cikin ɗari na kuɗin da kowane mamba zai iya samun albarkacin halartar wani taron ba da horo. Muna ƙididdige ayyukan muna shimfiɗar da su gaba-gaba sannan mu girka jadawali. kuke yi don tallafa wa ku? ayyuka da dama muka aiwata bisa fanni da dama a fuskar meri mun yi zaman taro da dama tare da magajin gari masu anguwa matasa sarakan gargajiya domin shimfiɗar da wata dubarar tallafawa meri da kuɗaɗe wacce ke fuskantar matsala ta wannan fanni akwai kuma ayyukan ciko wuraren da ruwa ke tattaruwa a babban birnin kwamin din wanda cbc tare da gamin gwiwar meri masu anguwa matasa da furoshin girma suka yi kuma cbc ya jayo hankalin mahukunta ga girkin kwamitin kulawa da motar ɗaukar marasa lafiya akwai kuma ginin magewa a cibiyar karbar aifuwa da muka yi tare da haɗin gwiwar kojan a fannin ilmantarwa cvc ya taimaka ga ginin class biyu na zana a makaranta mix ta ɗaya da kuma gina bangon balbalin makarantar mix ta biyu a fuskar gidan gona mun yi tattaunawa tsakaninmu da shugaban ma'aikatar domin a kawo daidaito tsakanin dukkan yaran kwamin ɗin a yayin sai da abinci da farashi mai rangwami Lord Vant a Prix Modere. Menene canjin da Projet Jagoranci ya kawo wa al'ummar ku? Depuis l'arrivée de Jagoranci. Tunzuwar Projet Jagoranci kwamin in ta lura da ganin an samu sauyi na gari kan fanni fanni da dama wanda can da suke wa tafiyar kwamin din da baibai akwai kuma samun yardar al'umma. Confiance de la population. Me kuke jira ga Projet Jagoranci? Nous demandons. Muna bukata ga Projet Jagoranci da ya sake ƙara wa'adin taimakawar da yake wa kwamin din muna fatan kuma ganin an ƙara ƙarawar ba da masaniya sosai gare mu domin fuskantar kokowa ga duk wani al'amarin da ba na gaskiya ba a cikin kwamin din tutti pratique injust da la commune.